Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita goma sha shida da mita ashirin da biyar da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na BBC Hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Rabi'atu Kabirin kace ke fatan kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce adadin mutanen da hari ta sama da Isra'ila ta kai arewacin Lebanon ya karu zuwa 21 yayin da ake ci gaba da gabza kazamin fada tsakanin Isra'ila da Hezbollah a Lebanon. Ma'aikatar lafiyar wato um, ma'aikatar lafiyar lebanon din ta ce adadin mutanen da hari ta sama da isra'ila ta kai arewacin gaza ya karu zuwa 21 rahotanni daga jihar Zamfara, najeriya na cewa an kashe wani kazurgumin ɗan bindiga da ya addabi wasu wasu yankunan jihar. Wasu da ba a san ko suwaye ba sun kashe Katsalla Ibrahim ɗan gurgun daji wanda daba shi take ƙauyen Shangel. Katsalla ne da ya ƙauri suna gurin tara hanyar daga fitar kushi zuwa garin Mada. Ƙungiyar agaji ta Red Cross a Najeriya ta ce ma'aikatanta na ci gaba da aikin ceto a jihar Kogi bayan da ambaliyar ruwa daga kogunan Neja da Benue suka shafi gidaje sama da dubu arba'in. abin muka gani a field ruwan yana zuwa sosai so a yanzu muna da over 40,000 houses affected dubu arba'in mu ka maku bayani kan yadda tawagar Super Eagles ta Najeriya ta koma gida biyo bayan tirka-tirka da aka samu bayan 'yan wasan sun isa Libya domin fafatawa da abokan karawarsu na kasar Libyar. Amma duk sai ba Aisha Sharif Baffa ta karanto mana labaran duniya. Babban sakataren Majalisar dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da hare-haren Isra'ila da suka yi sanadin illata dubban fararen hula a arewacin Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dubban mutane na cikin tsananin rashin abinci da sauran kayan bukatun yau da kullum. wata kungiyar kare hakkin dan adam ta zargi isra'ila da wargaza gaza da kuma cutar da falastinawan da ba su ji ba su gani ba sanarwar kungiyar ta biyu bayan harin da isra'ila ta kai a wajen rabon abinci a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke arewacin gaza lamarin da ya sanadin mutuwar mutum goma ma'aikatar lafiyar Labanan ta ce adadin mutanen da hari ta sama da isra'ila ta kai arewacin Labanan ya karu zuwa ashirin da ɗaya. harin ya fada kan aito wato wani ƙauye da kiristoci suka fi yawa a wasu tsibirai a kusa da tripoli mazauna wajen sun ce babu wani gargaɗi sai kawai suka ji hari a kansu sun ce akwai sabbin mutanen da ke zuwa ƙauyen su daga kudancin labanan Hezbollah ta ce tana ci gaba da kwabzawa da sojojin Isra'ila a kudanci bayan ta harba makamin atilari akan sojojin Isra'ila da ke kokarin tsallaka iyaka. da take magana da bbc mai magana da mataimakin wato mataimakin shugaban kungiyar amnesty international a yankin gabas da tsakiya da kuma arewacin afirka ahmad sub ta ce The images coming out of South Lebanon really speak for themselves. Ta ce hotunan da suke fitowa daga kudancin Lebanon ko shakka babu suna bayyana kansu. An kona wurare da dama kama daga majami'u da makarantu da asibitoci da kuma gidaje. india ta janye jakadanta da ma sauran jami'an diplomasiyar ta daga canada bayan da aka ambato su a cikin binciken da ake akan kisan da aka yi wa wani dan awaran sikh a bara ma'aikatar harkokin waje india ta kuma sallama wasu jami'an diplomasiyar canada shida tare da basu umarnin su bar kasar nan da zuwa ranar asabar mai zuwa yan sandan canada sun ce sun gano bayanai da dama akan yadda aka kashe Hardeep singh nija wanda suka ce akwai hannun india ciki abinda gwamnatin indiya ta yi watsi da shi Canada's National Police Force has accused Indian diplomats based Wakilar BBC ta ce 'yan sandan Canada sun zargi jami'an diplomasiyar India da ke zaune a Canada da hannu a kisa da tayar da rikici da dai sauran mugan ayyuka a kasar. Ta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a yankin dafur na ƙasar sudan ta ce dakarun ƙungiyar rsf da ƙawayensu sun ɗauki wani sabon salon kai farmaki kan kabilar sagawa Kungiyar mai suna The Human Rights and Advocacy Network for Democracy ta ce har-haren da ake kaiwa ƙauyukan da ke arewacin Darfur sun faru ne a tsakanin biyar zuwa bakwai ga watan Oktoba da muke ciki. ta ce an kashe mutum arba'in sannan an kona ƙauyuka goma sha shida kurmus da kuma sannan kuma yara da dama sun ɓace ta ƙarin ƙungiyar rsf na faɗa da sojojin sudan don kwace ikon ƙasar tun a watan afrilun bara kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa icc ta ce za ta sabunta binciken da take kan laifin yaƙi da aikata mugan laifuka a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda gwamnan ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai ke faɗa fiye da shekaru ashirin da suka wuce babban mai shigar da ƙara a kotun karim khan ya ce manufar hakan ita ce duba irin laifukan da ake aikatawa arewacin kivu tun shekarar 2022 a shekarar ta gabata gwamnatin kasar ta buƙaci icc da ta gudanar da bincike akan abin da ta kira satar da ake tafkawa akan albarkatun kasa da sojojin rwanda da kuma 'yan tawaye m23 ke aikatawa tunda rwanda ta musanta satar albarkatun kasar da kuma goya wa 'yan tawaye m23 din baya to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc a gaishe da aisha sharabba da labaran duniya labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. Rundunar sojin Isra'ila ta musanta batun da ke cewa sun kai hari kan dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Lebanon. isra'ila ta kuma kara kan kan umarnin da ta ba dakarun na Majalisar Ɗinkin Duniya na su janye daga yankin da ake gwabzawar. A tattaunawarsa da BBC mai magana da yawon rundunar tsaron Peter Lena ya ce sun ba su umarnin su fice amma sun yanke shawarar ci gaba da zama kuma akwai hatsari zama a yankunan da ake yaƙi. ga rahoton bilkisu baban gida mai magana da yan rundunar dakarun tsaron isra'ila idf laftanar kanal peter lana ya bayyana a wata hira da bbc cewa a jiya da bbc ta ziyarci ƙauyuka a kudancin lebanon inda ke da nisan mitoci kaɗan daga sansanonin majalisar ɗinkin duniya za a iya ganin wuraren shiga ta hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da makaman harba rokoki da kuma wurin ajiyar makamai wannan a cewarsa yankin fagen fafatawa ne da kungiyar hezbollah ta kafa da ke kuma kusa da sansanin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya unifil lokacin da aka tambaye shi game da keta haddin sansanonin majalisar ɗinkin duniyar wanda ya haifar da yin allah wadai daga ƙasashen duniya ya ce da bbc cewa Of um, a couple of ya ce kwarai ko shakka babu akwai faruwar irin waɗannan abubuwa kaɗan kuma tabbas sansanonin majalisar ɗinkin duniya ba su ne ainihin aka yi niyyar kai wa hari ba akwai fafatawar da ke faruwa inda akwai mummunan artabu a wasu wurare kuma ta hakan za a iya tafka kuskure a fagen daga lokacin da aka ƙara sa akan cewa rundunar har yanzu tana da nauyin da ya rataya a wuyanta na kare fararen hula yadda ya kamata ya ƙara da cewa absolutely absolutely and the fact that hamas are intentionally and other organizations other terrorist organizations yace kwarai da gaske kwarai da gaske suke kuma sanin cewa kungiyar hamas da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda na kafa wuraren su da gangan a daidai wuraren da aka shata ko a wurin ajiyar motoci na asibiti ya nuna dalilan su na yin hakan a fili yanzu za mu yi amfani da duk wasu dabarun aikin sojin da muke da su da suka hada da bayanan sirri da sa ido da binciken kwakwaf don magancewa da kuma sanin abin da ake bukata mu yi a cikin waɗannan dokokin yakin ko shakka babu wannan shine abin da za mu ci gaba da yi dole mu sauya ainihin gaskiyar abin da ke faru faruwa. We have to change the reality too. Peter Larna ya kuma bayyana cewa kungiyar Hezbollah ta tabbatar da cewa runduna ce mai hadarin gaske a yayin harin da ta kai jiya akan sansanin Dakarun. Indeed, Hezbollah has been planning for 20 years this war Um, ya ce ko shakka babu hezbollah ta shafe shekaru ashirin tana ɗaura ɗamarar wannan yaƙi sun kuma tsara kai dubban har-hare a yau amma kuma ana samun galaba a kansu kuma ko shakka babu ya yi matukar mummunan tasiri a kan shugabancinsu da yanayin aikin sojinsu da kuma kasancewarsu kan iyakoki jiya sun nuna cewa su dakaru ne masu matukar haɗari da ƙasar iran ke ƙarfafawa gwiwa wannan shine babban ƙalubalen da muke fuskanta. Laftanar Kalar Peter Lana ya kuma bayyana cewa ko shakka babu dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya UNIFIL ba abokan gabar su bane don haka suna iya bakin kokarin su wajen ganin rage mummunan tasirin ayyukan sojin su a wurin amma kuma ya bada shawarar cewa akwai bukatar su dan janye daga wurin saboda kariyar su. rahoton da bilkisu baban gida ta hada mana kenan to yanzu kuma bari mu nufi najeriya inda rahotanni daga jihar zamfara ke cewa an kashe wani babban dan bindiga kacalla ibrahim dan gurgun daji a kwanan nasir da ke karamar hukumar gusau ta jihar zamfarar rahotanni sun ce dan gurgun daji ya yi suna wajen ayyukan ta'addanci da suka hada da tara hanyar kwatarkwashi da wasu sassan jihar sai dai rahotannin na cewa ba a san waɗanda suka kashe shi ba kan haka na tattauna da manar firagir ke dan jarida mai binciken kwakwaf a jihar ta zamfara ga kuma karin bayanin da yi mani wasu da ba a san ko suwaye ba sun kashe katsalla ibrahim dan gurgun daji wanda shi take kauyen shangel a gabacin garin ma da karamar hukumar musau sannan bayan kisan nashi kacalla ne da ya kaurin suna gurin tara hanyar daga fitar kushi zuwa garin mada ko kuma daga mada zuwa wonaka har ruwan kauri shine yake operation akan wannan hanyar sannan galibi yaran shi suka shigo cikin garin gusau ranguwanni sababbi domin su garkuwa da mutane galibi su ne suke wannan ko kuma idan aka ɗauko mutane daga wasu yankuna shi yakan siya a siyan mai sannan ya ɗora nashi kuɗin fansa a kai To kamar ta yaya aka kashe shi an samu wani bayani cikakken yadda aka yi aka kashe shi? To babu wani cikakken bayani na yadda aka kashe shi an dai ga gawar shi an tafi da mashin ɗin shi da kuma makaman shi. Tunda kin ga da kawai rigima tsakanin barayin daji su kansu ɗin. ba tabbas shin barayin daji ne suka kashe shi wanda suke gaba da junansu ko ko jami'an tsaro ne ko ko mutanen gari ne har yanzu babu wannan tabbacin. To wane ne shi wannan dan bindiga? wani yanki ne ta gamaimai ya fi addaba? To yankin da ya fi addaba yankin ka karamar hukumar Gusau ne da wani yanki na karamar hukumar safe. sai kuma karamin hukumar ta musa da ke jihar katsina to yaya za ka bayyana girman matsalar tsaro a yankin da ya addaba din to ga duk wanda ya san matsalar tsaro da take addabar musamman jihar zamfara da kuma wanki wani yanki na jihar katsina wannan ba karamin nasara ba ce ba kisan irin waɗannan manyan kacallolin waɗanda su ne jagorori yana da yara sama da guda sittin a ƙasan shi sannan duk barawon da yake iya tara hanya muna kira da shi ne da tausayi kwata-kwata babu tausayi a cikin al'amarin shi saboda hanya ce ta kasuwanci da suke tarewa sannan kuma su matsa ma al'umma gurin kai hare-hare musamman a ƙauyuka ko garuruwan da ke wannan yankin kisan shi zai zama nasara ce ba karama ba kana ganin za a samu saukin kana ganin za a samu saukin rashin tsaro a yankin sosai kuwa sosai kuwa tunda shi jagora ne sannan makaman nan da yake sa yaran nan su aikin nan suna annishi. shi idan an kashe irin waɗannan in ka kashe shugaba ya kuka kashe yaro guda goma ko sama da haka saboda shi ya san inda yake nemo makamai shi ne yake da hanyar da ake kawo masa makamai ko kuma miyagun kwayoyi to kin ga an toshe wannan farnar kenan Manir Firagir kenan ɗan jarida mai binciken kwakwab a jihar Zamfara. To daga batun kashe kasan gurmin ɗan bindiga a Najeriya sai kuma na ambaliya inda gwamnatin jihar Kogi ta ce mutane sama da miliyan ɗaya ne suka rasa mahallansu sakamakon ambaliyar ruwa daga kogunan Neja da Benue. Jihar dai wacce ita ce mahaɗar kogunan biyu a kowace shekara tana cikin barazanar samun ambaliya sai dai a wannan shekarar mahukunta sun ce abin ya fi muni. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar. ma'aikatan agaji na red cross sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa dubban mutane ne suka rasa matsugunansu a lokacin da kogin niger da benue ke kara tumbatsa suna ambaliya a yankunan da ke tsakiyar kasar red cross ta kuma ce ma'aikatan ceto a jihar na ta kai agaji domin taimakawa waɗanda abin ya shafa barin gidajensu zuwa ƙauyukan da ke kusa da su ko kuma sansanonin da aka kafa sun kuma bayyana cewa lamarin na kara tsananta saboda kogin na niger na kara cikowa jami'in red cross a kogi idris abdullahi abubakar ya yi ƙarin bayani akan girman lamarin yanzu ne yadda nake magana da ke yanzu yanzu muka dawo daga field kuma daga abin da muka yi bincike a kai ko abin da muka gani a field ruwan yana zuwa sosai to a yanzu muna da over 40,000 houses affected in the state. Dubu arba'in yanzu ne abin da mu muke yi yanzu gaba ɗaya a and rescue muke yi yanzu. Da ruwa ya riga ya shiga, yan kuma to also mu taimake su su dan zama kamin ruwa ya koma. kwamishinan yaɗa labarai na jihar kogi wanda kuma shine yake jagorantar gangamin wayar da kan al'umma kan ambaliya a jihar kingsley femi fango ya ce duk da dai ba a samu asarar rai ba lamarin ya fara fin karfin su Uh, eh, this year's own is very devastating as we speak. ta wannan shekara ta yi tsanani sosai an samu asarar kayayyaki da gonaki da amfanin gona na biliyoyin naira a yanzu haka al'ummomi da dama da ke kogi kwatan karfi sun rasa muhallinsu kusan ƙauyuka tamanin ne a ƙarƙashin ruwa sai kuma ta yankin ajakuta da gregu al'ummomi da dama su ma sun rasa muhallinsu har ma da babban birnin jihar Lokoja. A gabashin kogi kuwa a karamar hukumar Ibaci kashi saba'in da biyar cikin 100 na yankin na karkashin ruwa. A don haka za mu iya cewa kusan mutane miliyan biyu wannan ambaliya ta raba da muhallinsu. Muna da sansanoni da aka kafa da ba za su ma iya ɗaukan mutane miliyan ɗaya ba. Gaskiya al'amari ne mai gaske. So it is a very serious humanitarian crisis uh, to yanzu haka menene gwamnatin jihar kogi ke yi The government of Kogi State started public enlightenment early to Gwamnatin jihar Kogi ta fara wayar da kan al'umma tun da wuri saboda a wayar da kansu su bar gidajensu zuwa yankunan da ke kan tudu kuma an kafa sansanoni 65 a yankunan da ke gaban ruwa da kuma waɗanda aka samu ambaliyar sai dai bamu da isassun kuɗaɗe saboda kula da bukatun waɗannan mutane adadin mutanen ya yi wa jihar yawa hakan ne ma yasa muke kiraye-kiraye zuwa ga gwamnatin tarayya da ƙasashen kasashen duniya da kungiyoyin agaji domin su kawo wa jihar mu agaji abin ya kure mu babu abin da zamu iya yi a yanzu lamarin ya yi muni kuma ba ma so ya zarce haka muni uh, ana samun karuwar ambaliya a Najeriya inda a kowace shekara yankunan da ke gabar kogi da kuma al'ummomin da ke hanyar ruwa ke fuskantar barazanar ambaliyar. sai dai a lokuta da dama kiraye-kiraye da gwamnatoci da hukumomi ke yi na taimakawa wurin rage asarar da ambaliyan ke janyowa na rayuka aisha aliyu jafar bbc hausa a abuja Najeriya. To yanzu karfe tara ne saura minti sha hudu agogon Najeriya da Nijar takwas saura sha hudu agogon GMT da Ghana. ta kabarin ce ke gabatar maku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin za mu je jamhuriyar Nijar za kuma mu je Ghana amma yanzu kai tsaye za mu je fagen wasanni inda nake tare da abokin aiki na Bahar Muhammad Fage. Bahari shin babban labari shine cewa tawagar Najeriya ta Super Eagles ta koma Najeriya ta sauka kuma birnin Kano menene karin bayani? Kwarai da gaske Rabi a bayan jira da suka na wajen awanni goma sha hudu zuwa sha biyar a ƙarshe dai ta ko wannan tawaga ta koma Najeriya kuma Uh, ta isa birnin kano da maraice kamar yadda kika fara bayani kuma cikin bacin rai da alhini rahotanni sun ce jama'a da dama da wato jami'an hukumar kwallon kafa na najeriya da sauran magoya baya da masu sha'awar wasanni sun je filin jirgin sama na jihar kano sun tare su suna ciki murna da farin ciki suna kwanta musu da hankali duk da dai cewa kowanne shi ma ka taba a cikinsu za ka tarar da cewa ransa bayan da yake so ba wato 'yan wasan kenan har da su magoya baya rana to an ce hukumar kwallon kafa ta afirka ta yi tsokaci kan wannan dambarwa me ta ce ne haka ɗazunan ta fitar da sanarwa take cewa wannan abin da ya faru ta fara bincike a kai ba za ta zuba ido ba ta bari saboda idan ta bari abin zai ci gaba da tafiya ta yi magana ko kuma tana kan magana da kamar hukumar kwallon kafa ta ita libya kuma tana kan magana da hukumar kwallon kafa ta ita a wato najeriya don jin yadda al'amarin ya faru ya aka ya samu asali da kuma ina ake ciki domin jin haka da sanin kuma dokokinsu akwai mamba a kwamitin masu ruwa da tsaki na hukumar kwallon kafa ta fifa kuma mamba a kwamitin wato ita cap na shirya wasannin zakarin afirka wato shehu dukku na tuntube shi domin jin yaya al'amura suke tafiya idan aka sami irin wannan matsala a ƙarƙashin hukumar kaf kaf already sun aika wannan dambarwa zuwa kwamiti na ladabtarwa na kaf wanda wannan kwamitin independent ne wanda su ne suke da hurumi su duba su ga me ya faru waye ke da laifi waye kare doka sai a bada cikakken hukunci da ya kamata a iya sani na yadda kaf ke aiki za a zauna ne a duba a duba doka don kowane kowane gasa da ake ciki akwai dokan shi waye ya kare doka na farko su 'yan libya suke da nauyi kamar da doka ya kamata in har wani kasa ko club zai zo kasan ka ya buga kai ne zaka tabbatar ka ba da duk wani hada-hada da ya kamata a yi daga airport zuwa hotel da tsaro da sauransu tabbatar an gan shi an shi akan lokaci akan tsari ba tare da wani bata lokaci ba saboda timin su samu su je su buga wasa su tafi lafiya da kyau kai da ke da wannan hurumi dai hurumin kuma shine ba wani ƙasa ko abin da ke da hurumi su ce ba za su buga wasa ba ba tare da kaf sun ba su sun ba su izini ba to a kin ji shehu dukko da abin da ya faɗa da yadda hukumomi suke kuma hukunci to me hukumomin najeriya suke cewa to ministan harkokin wajen najeriya yusuf mai tamatuga ya ce ya tattauna da mataimakin shugaban najeriya kashim shattima domin jin bahasi ya aka aka yasar da tawagar super eagles a wannan filin jirgin sama na wa'annan lokaci sun ce so suke su ji cikakken bayani kuma sun yi kiran kamar ah, wakilin wato ita kasar libya a najeriya domin su ji cikakken bayani mai ya haifar da wannan lamari yayin da a gefe guda kuma tawagar ghana da za ta fafata da sudan a libya wadda aka sa a can za su yi wasan ta isa filin jirgin wato ita libyan kalau kuma aka je hukumomin kwallon kafa na libyan suka ɗebo su suka kai su masauki da komai da komai eh, to amma abin da eh, bai ba da mamaki ba shine dama kar ki manta suna korafin cewa kamar an musu ba daidai ba ne, to zai iya yiwuwa kamar mataki ne na ramuwa suka ɗauka rabi'a to a gaishe ka bahar muhammad fage Yarjejeniya da aka cimmawa tsakanin kasashen da ke yankin kogin Nilu ta fara aiki duk da adawa mai karfi da ta fuskanta daga kasashen Masar da kuma Sudan. Sama da shekara goma an tattauna wannan yarjejeniya, wato ana tattauna wannan yarjejeniya da ta kunshi yadda kowane bangare zai ci gajiyar kogin ta fuskar kasuwanci da sauran albarkatu. A yanzu da yarjejeniyar za ta tabbatar da daidaito a tsakanin kasashen da ke yankin kogin. an sha samun rashin jituwa akan wannan kogi tsakanin kasashen yankin musamman lokacin da masar ta gina madatsar samar da wutar lantarki ga fassarar rahoton Wilros. An samar da yarjejeniyar ne domin tabbatar da duka kasashe goma da ke iyaka da kogin Nilun sun yi amfani da wani tsarin doka wajen gudanar da al'amuran da suka shafi ruwan. Masar dai ta jima tana dagewa kan aiki da yarjejeniyar da aka amince tsakanin alif tara da kuma ta alif 1959 wadda ta ba wa Masar ɗin da kuma Sudan damar samun wani adadi na ruwan a duk shekara. Haka kuma Masar ɗin na da ikon ƙin yarda da duk wani shirin aiki a kogin na Nilu. Ƙasar Habasha dai ta gina babbar madatsar ruwa domin samarwa kanta wutar lantarki, matakin da ya fusata Masar. Wannan rikicin dai ɗaya ne daga cikin rikice-rikicen da yankin ke fama da shi wanda ya kunshi Somalia da Eritrea da Masar a ɓangare ɗaya da ke adawa da Habasha a ɗaya ɓangaren. Rahoton da Aisha Idris ta fassara kenan na Wilros. A jamhuriyar Nijar kuwa jagoran 'yan tawaye Risa Agbola ya yi watsi da matakin da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta ɗauka na haramta mashi da wasu 'yan ƙasar takwas ayyana kansu a matsayin 'yan ƙasar. Gwamnatin na zargin su ne da cin amanar ƙasa tare da haɗa kai da wata ƙasa mai karbin faɗa a ji. Ga rahoton Raliya Zubairu. A wani sakon bidiyo na tsawon mintuna uku da aka wallafa a shafukan sada zumunta, jagoran 'yan tawayen Abzinawa Risa Akbola ya jaddada cewa zai ci gaba da fafutukar dawo da kasar kan tafarkin mulkin demokuraɗiyya. Ya kuma mai da martani kan matakin da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta ɗauka na haramtawa shi da wasu 'yan ƙasar takwas ayyana kansa a matsayin 'yan ƙasa. A cewarsa, shi cikakken ɗan ƙasar Nijar ne kuma zai ci gaba da kasancewa ɗan ƙasa kuma ba zai juya wa ƙasarsa baya ba. A don haka ya bayyana matakin a matsayin abin da bai dace ba. Risa Agbola wanda ya rike mukamin minista da kuma mai ba shugaban kasa shawara a lokacin mulkin gwamnatin farar hula ta Muhammad Bazoum ya ce a baya ya yi gwagwarmaya da gwamnatocin da suka gabata a shekarar 1991 da kuma 2007 amma bai taɓa neman ɓallewa daga jamhuriyar Nijar ba saboda shi mai kishin ƙasarsa ne. A makon da ya gabata ne gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta haramta wa Risa Agbola da wasu 'yan ƙasar takwas ayyana kansa a matsayin 'yan ƙasa. Ta kuma ce tana neman su ruwa a jallo kan zargin suna da hannu wajen cin amanar ƙasa da kuma haɗa kai da ƙasar Faransa Gwamnatin sojin Nijar ɗin ta ce ta ɗauki wannan matakin ne bayan wani bincike da aka kammala a baya-bayan nan da ya bayyana jerin sunayen wasu da ake zargin suna da hannu a ta'addanci ko wajen kai hare-hare a cikin ƙasar. Bayan da sojoji suka yi wa gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum juyin mulki watanni goma sha biyar da suka gabata. Risa Akbala wanda shine jagoran kungiyar 'yan tawaye ta FAL ya kaddamar da wata kungiyar nuna turjiya ta CRR wadda ke fafutukar ganin an dawo da shugaba bazum kan mulki wanda kawo yanzu yana tsare a hannun sojojin kasar rahoton da raliya zubairu ta hada mana kenan rundunar 'yan sandan ghana ta ce ta gano waɗanda ake zargi da hannu a wani harbe-harben bindigar da aka yi a unguwar mamobi a lokacin gangamin yakin neman zaɓe da manyan jam'iyyun siyasa suka shirya rikici ya barke ne tsakanin magoya bayan jam'iyya mai mulki ta npp da babbar jam'iyyar adawa ta ndc a ƙarshen mako a birnin accra inda mutane tara suka ji raunuka ga rahoton fahad adam daga birnin accra A cikin wata wasiƙar da rundunar 'yan sandan Ghana reshen birnin Accra ta fitar ta ce tuni kwanciyar hankali da zaman lafiya suka dawo unguwar ta Mahamubi da ke birnin Accra bayan wata tashin tashinar da ta tashi inda har ta kai ta kawo wasu bata gari suka yi harbe-harbe da bindiga kuma sun harbi mutane biyu tare da jikkata wasu. Bugu da ƙari sanarwar ta ci gaba da cewa 'yan sandan sun gano wayanda ake zargi da hannu a laifin harbe-harben bindiga kuma yanzu haka ana tsaka da neman su ruwa a Jallu tare da tabbatar da hukunci hukunta duk wanda aka samu da laifi. Sanarwar ta kuma ci gaba da cewa tuni an sallami mutane bakwai da suka ji ciwo daga asibiti bayan duba lafiyarsu, amma har yanzu dai akwai sauran mutane biyu da ake jinyar su. Ba kasafai aka cika samun irin wannan rikicin ba duba da yadda a kowane ƙarshen mako magoya bayan jam'iyyun siyasa musamman na NPP da NDC suke yawan shirya irin wannan tattaki na gangamin yakin neman zaɓe inda kuma ake cakuɗa da juna. Duk da yake lokuta zuwa lokuta ana samun cece kuce sai dai abin baya yin tsamari kamar haka. Yayin da ake shirin gudanar da zaben gama gari a ƙasa da wata biyu a ƙasar ta Ghana hukumar 'yan sanda ta ƙasar ta yi kashedin cewa ba za ta zauna wasu ɓata gari su kawo tarnaƙi ga zaman lafiyar da ake ciki ba yayin da kuma masu faɗa a jiyi da matakai suke kiran matasa da su ringa haƙuri suna kai zuciya nesa. Muhammad Fad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To a karan farko an samu ɓullar cutar ƙyandar biri a ƙasar Zimbabwe Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta ayyana dokar ta ɓaci kan cutar da ke ƙara bazuwa sassan duniya. An samu mutane sama da dubu ɗari da suka kamu da cutar a ƙasashe sama da ɗari da ashirin da uku a faɗin duniya, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari biyu da talatin a wannan shekarar. Ga fasarar rahoton Shingai Enyoka. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta Zimbabwe ta samu mutane biyu da suka kamu da cutar ta kyandar biri na farkon wani yaro ne mai kimanin shekaru goma sha ɗaya a harare babban birnin kasar a yayin da na biyun wani matashi mai shekaru ashirin da hudu ne a kudancin kasar ta zimbabwe dukkaninsu kuma a cewar ma'aikatar a baya-bayan nan ne suka yi bulaguro zuwa wajen kasar amma kuma hukumomin sun ce duka mutanen biyu sun soma murmurewa a inda suke a killace a cikin gidajensu wannan ya sa yanzu haka waɗanda suka kamu da cutar ta dabiri a kasashen afirka kaiwa goma sha shida a cewar ƙungiyar lafiya ta duniya who kana an tabbatar da yawan adadin waɗanda suka kamu kimanin dubu bakwai da ɗari biyar a yayin da talatin da biyu suka mutu da cutar a cikin wannan shekarar a gaishe da bilkisu baban gida da fassarar rahoton shingan enyuka labaran duniya daga tashar da kuka saba. BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani. Idan a rediyo ne muna tare da ku, idan kuma a shafukan sada zumunta ne za ku same mu a Facebook da Instagram da Twitter da kuma YouTube. Babban shafinmu na intanet bbchausa.com na samar muku da labarai masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Ku yi amfani da damar da muke samar muku wajen kallon bidiyo da hotunan al'amuran yau da kullum. BBC Hausa, labaran duniya a duk inda kuke. madalla to za iya zuwa shafin namu na BBC bbchausa.com don karanta labaran da muka wallafa maku akwai shafi na kai tsaye da ke kama ku labaran abubuwan da suke faruwa a Najeriya da ma sauran sassan duniya ga baki ɗaya inda kuma babban labarin muke cewa Tinubu ya buƙaci kaf ta ɗauki mataki kan Libya sannan kuma akwai gwamnatin jihar Sokoto ta kafa kwamitin tsayar da abinci mai rahusa sannan kuma akwai labarin da ke cewa halin da ake ciki a wuraren da Isra'ila ke kai hare-hare a kudancin Lebanon akwai kuma yadda wani matashi ya cinna wa kakarsa wuta a jihar jigawan najeriya to ƙarshen shirin kenan ga baki ɗayan shi wanda umar masani abdulmumin ta shirya lawal nuhu suleiman ya haɗa mana sauti suna na rabi a daga nan sashen hausa na bbc nake cewa mu kwana lafiya